يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talata kuma muna shida ga watan Ramadan hijira 1439 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau mana 22 ga watan biyar shekara ta 2018 makaranta ce ta alkur'ani ta tafsiri da take gudana a wannan masallaci na sahaba mai albarka a cikin wannan wata na ramadana mai albarka a jiya in ba a manta ba mun tsaya kan aya ta sha shida a cikin suratun nisa a yau za mu ɗora kan aya ta sha bakwai mai allah ce." أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Kulaa'ika a tadanalohun maza ban alima. Allah ma yace ya ce in nama ta'ubatu haƴar Allahi, lallami na Amadu na su a biji halartin, ya tuho na min ƙaribin. Allah ma ɗaukaki sani tuba wanda Allah yayi alkawarin zai karɓa, tuba wanda Allah ke. karɓar tuban mai tuban lillazina amaluna su abi jahalatin shine tuban waɗannan da suka aikata aiki mummuna da jahilci ya tubuna min qaribin sannan su tuba a kusa wato min qaribin su tuba a kusa da laifin da suka yi ko su tuba a kusa kafin ajali ya zo masu ko su tuba a kusa kafin su zo gargara ko kuma kafin rana ta hudo daga mafaɗarta fa'ula'ika ya tubullahu alaihim waɗannan su ne Allah ya yakan karɓi tubansu wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ya kasance masani ne hakiman kuma mai hikima cikin ayyukansa walaysat ta'uba taubatu lil ladina ya'maluna ba tuba bane ga waɗannan da suke aikata munanan ayyuka ba su tuba ba hatta idza hadara ahadahumul almaut har sai mutuwa ta halarto ma su qala inni tubtu ana sannan yace ce ni yanzu na tuba walan ladina yamutuna wa hum kufar haka nan su ma Allah ba zai karbi waɗannan da suke mutuwa suna kafirai ba ba su tuba ba yadda suka je suka ga azaba ƙarara sannan su ce a dawo da su duniya su gyara su ma ba tuba ba ne dan Allah ba zai karba ba ulaika tadana lahum azaban alima waɗannan kafirai da suke mutuwa suna kafirci Allah ya tanadan masu ya tattalan masu azaba mai raɗaɗi. to wannan ayoyi malamai suka ce kamar ana bayan an yi bayanin da aka yi a baya na maganar wato ainihin abubuwa na hukunce-hukunce da aka yi bayani wallati tina alfahishata min nisa'ikum an yi bayanin alfasha da sauran abubuwa to wasu sai suke ganin kamar mai laifi in laifin shi kai laifi kamar ba za a karbi tuban shi ba to shine anan ayat aka faɗi sharuɗan tuba tuba yana da lokaci sannan kuma tuba yana da sharaɗi na shi mai tuban ya tuba taubatan nasuha ya bar abin nan take ya nadama a kan abin da ya a baya sannan ya tuba lokacin da ake karɓar tuba shine Allah ya ce innamat alallahi lillabi Allahi lillazina su a bi jahalakin. bi jahala nan malamai suka ce jahala tuban da ake karɓa su ne wanda suka aikata ayyuka da jahilci kinan wanda suke da ganganci ba za a karɓa ba malamai suka ce da wanda ya yi wani abu da jahilci bai sani ba da wanda ya sani ya ɗau ilimin ya jingine waje ɗaya ya je ya aikata aikin laifin duk hukuncinsu ɗaya ne tunda bai aiki da ilimin da ya sani ba rashin aikin shi da ilimin ya yi aiki da jahilci kenan shi ma duk hukuncinsu ɗaya a nan wurin shi ya sa ibn kathir ya kawo mana maganar mujahid da ma wani daga cikin magabata na tabi'ai ya ce "Kullum an asallaha khada'an aw amdan fa huwa jahilun hatta yanziya an zambi dukkan wanda ya saba ma Allah da kuskure ko da ganganci to sunan shi jahili kai ne yau yadda ake samun wasu sun karatu sun sani amma kuma sai ga suna ta ayyukan sabo to a daidai lokacin tunda sun ki aiki da ilimin nasu sun jingine shoje daya to da su da jahilan diddi suke kuma za a yi masu hukunci kila ma gara jahili shi idan ilimi ya zo mai ya sani shi kenan wancan abu sai Allah ya gafarta mai tunda yi ne ba da saninsa ba bisa kuskure ya yi. shi ko wannan yana sane in bai bari ya tuba ba yana nan mai laifi kuma laifin na nan a rubuce to ne duka sai malamai suka haɗa biyan da wanda ya yi da gangancin da wanda ya yi da kuskure dukkan su dai wato ainihin Allah na karɓar tubansu idan sun tuba a kusa to kalmar qarib malamai sun fasara ta daban-daban kamar yadda na faɗi cewa wasu suka ce ma'anar qarib a nan wurin ana nufin shine lokacin da rashin lafiya ya zo masa kafin mala'ika mutuwa ya zo masa shine ma'ana qarib haka wasu malaman suka fasara, wasu suka ce a'a abinda ake nufi kafin rana ta hudo daga mafaɗarta domin Allah maɗaukaki ya nuna cewa idan rana ta hudo daga ta shikenan da nassi na Qur'ani sannan kuma hadisi ma ya zo ya nuna cewa tuba yana da lokaci Allah annabi na cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah na karɓar tuban bawa muddin bai kai gargara ba gargara ita ce lokacin da mala'ika ke zara rai lokacin da mamaci ya daga ido sama baya kallon wanda ke kusa da shi lokacin mala'ika na ƙoƙarin zara ransa to wanda ya ce sai a sannan zai tuba Allah bai karɓa tuba ana karɓar tuba ne lokacin da ainihin kafin wannan lokacin sannan haka nan kuma ana karɓar tuba kafin rana ta hudu daga mafaɗarta kamar yadda ya zo cikin alkur'ani Allah maɗaukaki ke cewa falamma ra'au sana ƙalu amanna billahi wahdahu wa bi makon na bihi mushrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana wannan kafirai ake magana su kafirai Allah ya ce lokacin da suka ga ba'sana wato azaban mu suka ga abinda za su shiga ciki na ukuba qalu amanna sai su ce yanzu mun yi imani ay amanna billahi wahdahu yanzu mun imani da Allah shi kadai anan ko duniya sun ta shirka sun ta abubuwan su sai su ce wa kafarna bima kunna bihi mushrikin yanzu mun kafirce ma ababen nan da muka kasance muna shirka da su muna hada Allah da su yanzu mun kafirce masu Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw al'azab ko kuma lamma ra'aw sana a lokacin tuban su ba zai amfane su ba wannan imanin da suka ce sun yi a sannan da Allah da kadai tashi, ba zai amfane su ba domin sun riga sun ga azaba kuma an je lahira ai ba a dawowa haka nan wata ayar Allah ke cewa yawma ati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira a cikin suratun al'an'am Allah ya ce yawma ati ba'du ayati rabbik ranar da wasu sashin ayoyin ubangijinka za su zo alamomi na tashin kiyama kenan shine Allah ke cewa ranar da wasu alamomin wasu ayoyi sashin ayoyi na ubangijin ka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha a wannan rana rai imanin ta baya amfana ta lam takun amanan min qablu wacce bata kasance ta yi imani ba gabanin wannan lokacin kuna ganewa ranar da rana ta hudu daga mafaɗata kamar da ibnu kasir ya ce ranar da ya zama rana ta hudo daga yamma kenan ta tafi gabas daga cikin wasu sashen ayoyin ubangiji kenan da za su bayyana kafin tashin kiyama to duk ran da bace imani ba sai a wannan lokacin to Allah ba zai karbi imanin ta ba kuma ba zan imanin ba zai amfane ta ba au kasabar fi ha khaira ko kuma bata aikata wani aiki da imanin ta ba na alkhairi tun kafin wannan lokaci ba su imani ba ba su yi sallah ba ba su yi azumi ba sai da yama ta zo suka ga alamomin tashin ta sannan suka ce sun imani shi ma wannan lokaci ainihin ba za a karba ba haka nan shi yasa kafiri duk yadda kake son shi to ka so shi da ya musulunta ya imani kafin mutuwa amma idan har ya mutu yana kafirci to babu sauran wata alaƙa kada cewa kana jin tausan shi za ka mai addu'a babu annabi ibrahim alaihi salam ya yi ta ƙoƙari ya ma mahaifinsa addu'a amma da ya mutu akan kafirci shi kenan aka hana shi aka ce kar ya ƙara masa addu'a saboda ya mutu akan shirka duk wanda ya mutu yana kafirci to wannan wuta za shi kai tsaye Allah ya tsare mu da kafirci Allah ya ce ne ya mutu na wahun kufa haka nan waɗannan da suke mutuwa suna kafirai su ma Allah ba zai karɓi imanin su ba gobe kiyama in sun ga abin da za su gani na azaba Allah ba zai karbi tubansu ba ya dawo da su duniya ya ce su sake wani aiki a karba a'a babu tunda sun riga sun mutu suna kafirci shikenan wuta za su shiga kuma da dawwama za su shi yasa Allah ya ce ulaika atadana lahum azaban alima waɗannan kam mun tattala musu azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare mu mu ji an shadidan muqima azaba wacce take jika ta jiki sannan kuma ta yau da kullum ta dindindin ba gushewa Allah ya tsare mu da kafirci mai Allah ya ci eh ana fasa يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة <laughs> وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم الله ملوك يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها بهلتا غريكم ku gaji mata bisa tilas ba wala ta ta'dhuluhunna Habu bi ba'd ma ataytumuhunna har wa yau bai dace ku kuntata masu ba dan ku tafi da wani sashin abinda kuka ba su na sadaki illa an ya'ti na bi fahishatin bayyana. har sai in sun zo da wata alfasha bayyananniya wacce take ta iya sa din ku kuntata masu wa hunna bil ma'ruf ku zauna da matan ku bisa kyautatawa bisa mu'ashara zamantakewa da mu'amala mai kyau mai daɗi fa in hunna idan kun ki su mata kuna zaune da su kuka ki wani hali daga cikin halayensu fa asa an takrahu shay'an so da yawa za ku ki wani abu wa yaj'alallahu fihi khairan kathira Allah ya sanya alkhairi mai yawa cikin wannan abin wanda kila da kun kishi kuma in kun haƙura sai kaga Allah ya samar da alkhairi mai yawa ƙarƙashin wannan abin to wannan aya malamai suka ce ibn kasir yake cewa al'amarin yadda yake kamar da Abdullahi dan Abbas ya kawo yace kanu iza mata rajulu kana awliya'uhu a bi an wato bimra'atihi in sha'a ba'dhum tazawwajaha wa in sha'u zawwajuha wa in sha'u lam yuzawwijuha fahum ahaqqu biha min ahliha da can wato yadda al'amarin yake lokacin jahiliya idan mata ta auri mijinta to mijin ya mutu ya batta to ƴan uwan mijin su ne suke da iko a kanta ba iyayenta ba da za ta dawo wurin su su sake ba ta dama ce aure a ƴan uwan mijin su ne suke da kuma iko a kanta saboda haka a wannan lokacin in sun so daga cikinsu wani ya aure ta ko kuma a su aurar da ita ko kuma su batta ma babu auren tana nan dai karkashin saye da suka ga dama da ita saboda haka fanazalar nazalat hadhihi al-aya fi zalika sai Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha ya ku waɗanda suka yi imani bai halatta gare ku ku gaji mata bisa tilas ba yayin da shi wanda ya mutu ya batta ta zauna wurin ‘yan uwansa wani ya gaje ta kamar da ake gada kaya wani ya aure ta in ya ga tana da kyau ko kuma a'a ya batta ce ta zama ba aure saboda in ta mutu shi ya cinye gadanta kaga nan wurin ya zama tilas an tilasta mata wani ya ci gadan ta wanda suka dace ba kenan ah. maimakon ta koma can gidansu iyayenta in ma mutuwar ta yi su za su gaje ta da sauran wanda suke masu gadon ta to lokacin jahiliya su ɗan uwan mamacin su ne za su tsare ta su hana ta aure ko su aura in suna so ko kuma su aure da ita ga wanda suke so a ciki dai akwai nau'i na cutarwa kamar yadda ibn abbas ya kawo wannan cewa shine kusan dalilin wato saukar da wannan aya ɗin cewa gadan mace bisa tilas to tilas ɗin da ake nufi shine bayan mijinta ya rasu a hana ta ce aure kuma a tsare ta sannan in ta mutu a gaje dukiyarta wannan Allah ya hana wannan wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ma'ataitu ma ataytumuhunna hakanan har wa yau kar ku kuntata masu domin ku tafi da wani sashen abin da kuka basu na sadaki illa an yati na bi fahishatin bayyana. shi kuma wannan me ake nufi da shi wannan a cikin musulunci ne abin ke faruwa cewa kada ku kuntata ma matanku, kai ne kake da mata kuna zaune sai kuma wani abu ya shiga tsakani ka ji dai baka wani sha'awa zama da ita maimakon a shari'ance ka sake ta ka sauƙaƙa mata ta tafi Allah ya hada ta da wani A'a sai ka rike ta kai ta kuntata mata saboda idan ka matsa mata wataƙila ta ce to matsa wannan yanzu dai bari in nemi mai kul'i da shi abin da ya bani na sadaki mayan masa shi kenan ya sake ni in huta to kaga nan kana so ne abin da ka ba ta na sadaki ta dawo maka da shi wataƙila kai irin ma irin mazajen nan ne zawwaƙe masu ɗanɗana mata yanzu ta mayan ma da kila ka aure ta da dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya ta mayan maka shi kenan yau yadda mata ke neman mazan nan sai kuma ka tafi ka nemo wancin ita ma ta zo kwana biyu uku sai ka ga cewa kai da yanzu ba ma ba sai ka ci gaba da matsa mata kai baka sake ta ba ko baka ba ta haƙoƙinta ba wannan ma sai ta nemi ta baka fansa shine ta baka sadaki sai ka sake ta ka saki auroni wata kai wannan shine Allah ya hana ce wala ta'zuluhunna be ko eh kada ku ta masu litarhabu bi ba'd ma hunna domin ku tafi da wani sashin abin da ka ba su na sadaki cewa ita mace in baka santa ko wani abu ya shiga maimakon ka rike ta kai ta cutar da ita abin da ake so ka sauƙaƙe mata ka sauƙaƙe mata ka sake ta Allah ya bata wani kai kuma ka je ka aurwata to amma ka rike ta saboda kawai kana so sadakin da ka bata sai ta mayar maka Shi ne na Allah ya ce illa an yi a tina bi fahishatin bayyana. sai in sun zo su matan da wata alfasha bayananniya idan ta zo maka malamai suka ce alfasha a nan ko suka ce ita ce zina ba fata ba da ka kama matarka da wani suna zina to a daidai lokacin ana nuna kina a lokacin kana da dama ka kuntata mata ko dai ka sake ta ta tafi tunda ta ci ka. ko kuma ka zauna da ita ba jin daɗin zaman kai ta matsa mata har ta gaji ta nemi fansa haka suka fassara wato an yi atina bi fahishatin bayyana. wasu ka ce a'a da ake nufi da alfasha mu bayyana a nan wurin shine ya zama cewa tana saba maka tana maka nishuzi kana zaune da matarka zaman babu daɗi ba ta sauraren ka ba ɗa'a ba sauransu to shi ma ya halatta ka ƙuntata mata ka ƙi sakinta sannan kuma ka ƙi mata abin da yake na haƙoƙinta har ta gaji kila ta nemi fansa hul'i kenan wasu malaman ma suka ce a abin da ake nufi ka zauna da ka kullum bakan magana kila tana ɗaga maka harshe tana magana magana da ita cikin gida so take na waje su je dan ta zama ma da mutunci to duk wannan yana ɗaukar ma'anar illa an yi a bi mu bayyana in sun zo da alfasha bayyananniya to kuna da dama ku ƙi sakin su kuma ku ƙi ba su haƙƙin su har su gaji su ba ku sadakin ku dan ka maye wata a gurbinta tunda ita ba ta son zama da kai lafiya amma tana zaune da kai lafiya tana baka haƙƙinka da komai da komai sannan ka rika cutar da ita ka ƙi ba ta haƙƙinta dan ta baka fansa to wannan shine Allah ya haramta a ƙarƙashin ita wannan aya din Allah ya ce wala tazuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataytumuhunna ko to sannan Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da su su mata bisa kyautatawa al ma'ruf ibn kasir yace dayyibu aqwalakum lahunna ku kyautata zancen ku maganar ku tsakanin ku da matan ku wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bi hasabi qudratikum ku kyautata wato ayyukan ku da hay'a shiga ku kenan gwargwadon ikon ku kama tuhibbu zalika minha kamar yadda kai kake son haka game da matarka taimaka ado taimaka magana mai daɗi taimaka murmushi taimaka dariya to yadda kake so kai ma kai mata hakan ibnu kasir yace faf'al anta biha mithluhu yadda kake so taimaka kai ma kai mata kwatankwacin haka kama qala ta'ala walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf su suna da haƙƙi a kanku irin kwatankwacin haƙƙin da kuke da shi a kansu ba bambanci yadda kake so ka taimaka dariya ka ji daɗi taimaka murmushi ta kyautata maka taimaka ado to ita ma haka take son wannan mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum khairukum li ahli mafi alherin ku shine wanda ya fi kyautata ma ahalinsa wa ana khairukum li ahli kuma ni din na fi ku alheri ga iyalina to kaga ashe ka zama irin wani dodo a gida ka zama cewa matanka kullun sun kasa fahimta ina ka sa gaba ba su fahimtar ka ko ka kullum ba zaman lafiya wannan ya saba ma suna ta manzo dan shi ya ce wa ana khairukum li ahli sannan ibn kasir ya ce wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wa sallam, annahu jamilul ishra da'imul bashar sannan yace yuda'ibu ahlahu manzo sallallahu ya kasance yana da cikin ɗabi'unsa da halayensa wato yana da kyakkyawan zamantakewa da ahalinsa yana ma iyalinsa wasa wai Wai bihim wa yuwassi'uhum nafaqatahu yana masu wasa muda'aba can bayan mun taba karanta wannan wata nan kwa tafsiri ne kowa karatun wasa adda'abu shine irin yadda mage take wasa da 'ya'yanta in kana da mage mai ƴaƴa ka ga yadda take wasa da su ta hau kansu su hau kanta ta turmushe su su turmushe ta guda muda'aba to manzo sallallahu alaihi wasallam yana ma iyalinsa irin wannan wasa din eh shine yuda'ibu ahlahu yana ma matansa wato wasa kenan sannan yana yalwata musu wajen nafaka wajen abinci annabi bai kuntata ma iyalinsa wai an waye gari wani zai ce ni dai zan baki na rana ke ki je ki nemi na dare wani ya ce zan baki na dare ki sai da zaki da ƴaƴanki ni ni ba wannan yanayin da ake ciki ni ki kyale kaga irin wannan bai ji irin wannan karatun ba kenan wa yuzahiqu nisa'ahu hatta innahu kana yusabiqu Aisha ummul mu'minin yunki sir yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana ma matansa dariya har ma yakan yi tsere da Aisha wani lokaci an samu a cikin hadisi kamar yadda ta rawaito ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayi tsere da ni a farkon karan farko wasabaqtuhu na tsere masa Ta ce wa zalika qabla an an ahmala lahma wannan kafin jikina yayi nauyi in yi kiba kenan da muka fyalla da gudu sai na tsere mai sannan tana ya shafar da ita kenan kuna ganewa sun masabaktuhu ba da ma hamalacin laham fasabakani da can shafar take sai ta tsere mai yanzu bayan ta yi nauyi jiki kuma ta yi kiba ta ce shi kuma sai ya tsere mani faƙala sai ya ce hadihi bi tilka yanzu ya zama an yi mai ake cewa canja da suwa mene ne ko sai yan kwallo zai ta tsere mani kuma yau na rama shi kenan ɗaya da ɗaya kenan ko kaga wannan duk kyautata mu'ashara kenan wanda ake samu wa yastami'u nisa'uhu kulla lailatin fi baitin lati yubitu indaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ya'kulu ma'ahunna al-asha fi ba'd al-ahayin annabi yakan tara matansa da daddare a ɗakin da yake ko gidan da yake da kwana su zo su ci abincin dare wasu lokacin haka annabi yake da matansa eh ga wannan duk ana nuna maka yadda ake da iyali kenan amma ya zama kai dan uwa ɗabi'unka duk sabanin wannan da matanka ko matarka wannan kuskure ne ya saba ma sunna ya saba ma sunna ta manzo yadda yau ake samun wasu mazan wani kullun sai ya je majalisa majalisar nan ba abin da ake kila sai a magana siyasa <clears throat> sannan kuma a magana waɗancan shugabanni kila a zagi waɗancan a ce waɗancan ne na gari waɗancan ba su iya ba haka ne in an gama aka ce shi da kan ma kanshi shi hisabi lada nawa ya samu a majalisa watakila ba zai iya ba kan shi bin nan ba ba zai iya ba kanshi shi wani oba abin nan ba maki ɗaya ce ya sami lada ɗaya amma da ya zauna da matarsa ya dawo ya zauna ta tare shi yadda ake yi ko sun zauna sun ci abinci tare sannan sun yi fira sannan idan da yara an tattauna a matsalar yara ya karatunsu ya su, yanzu duk matsalolin da ake samun nan galibi matsalar ce ta iya hmm. na sha gaya mana in ka ga makaranta yara na lati to matsalar ce ta iyayen ba ruwan shi bai kawo breakfast din dare ba ita kuma mace tashi ta dafa da wuri ba sai da safe zai tafi ta yawo in mai ma fita ne wani shi ba ruwan shi ita za ta je ma shagon gogan naka shi na kwance ba ruwan shi da tarbiyyar ƴaƴan da kai su makaranta kan lokaci da karatun nasu ba abin da ya dame shi to bai ma zauna da mata ba wani ma ƴaƴan ma nashi bai gansu ba gari na wayewa ya tashi ya wankan shi ya fita su kuma sun tafi makaranta ba zai dawo ba sai dare daga can ya wuce majalisa ko kuma yana cin abinci ya fice ya tafi sai an je wannan firar yadda ka san ta zama kamar wata cuta in bai je ba ji yake babu daɗi a ran shi bai je majalisa ba wannan majalisa ba ta da amfani ya kamata ka share ta matarka ita ce abokin firarka ku zauna ku tattauna abin da zai amfane ku a rayuwa a addinin ku in kuna da yara ku tattauna yadda za ku yi tarbiyyar su shi ya fi da irin yau abin da ke faruwa tsakanin miji da mata kafin a yi auren ana ta haba-haba ana ta soyayya da an zo wata ɗaya wata biyu soyayya ta zaizaye shi kenan kuma an fara ganin wannan juna wannan ya saba ma suna ta manzo shi aure ba yi ake kawai dan kwanciya ta aurataya ba yi ake dan a sami tsatso yi ake dan ka ciyar da ita ka sami ladan ciyarwa yi kake dan ka taimaka mata ta taimaka maka tunda kai ba za ka rayu kai kadai ba ita ba za ta rayu ta kadai ba yi ake dan a sami zuri'a wanda za ka mutu ka bari su maka addu'a fa'idojin aure suna da yawa amma kawai ka yi tunani don soyayya ta biyan bukatar namiji da mace wannan kuskure ne kuma shine za ka ga ɗan lokaci kaɗan abin da ya tafi saboda haka lallai mu kula da wannan domin kuskure ne abin da yau yake faruwa na wajen dangane da mu'ashara da take faruwa Allah madaukaki ya ce fa'in karihtumuhunna idan kun ƙi wani abu dangane da iyalanku matanku wani lokacin kila na zaune da mataka rumi-rumi sai kuma ta zo ce maka wani abu kai tsammanin ka za ku zauna ɗari bisa ɗari ba wani saɓawa ko kuma ɗari bisa ɗari ba za ka ga wani ɗan kuskure ta tare da ita ba to rannan kuma sai ma wani abu da baka so shi kenan dan nan sai ka zama takarda ka rubuta ka bata sai ta tafi kuma ka dawo kana ta kama kafa da Allah a yi haƙuri da Allah ban ka zuba da mutuncin kama takka ce igiya na hannun kai ka sai in ba za a ba sai sun gara ka tukuna ka je can a tura ka can a yi wane ne ka garu sosai kuma haka ya kamata inda ya kai wawa ne dama kamata daga zuwa ya fara daga ya kamata daga zuwa a baka ita ba saboda gobe kakka sake wulakanta ta ko Ka kaga irin wannan sai Allah ya ce in kun kyamaci wani abu tattare da su su mata fa an takarahu shay'an wa ja'ala Allah haka ne eh wato Allah ya ce fa'asa an takarahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira so da yawa za ku ki abu sai ka ga Allah ya sa alkhairi a cikin sa da can ka zo ta dan bata maka wani abu ba daidai ba kai tsammani daidai za ce maka 100 su 100 dan namijin da ya ce zai zauna mace da mace ce mai ɗari bisa ɗari, wannan ba zai zauna da mace ba dan ba haka take ba mun karanto da korana za yau za a zauna daidai gobe kuma dan bata to inda aka bata sai kai hakuri haka ya inganta cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yabruku mu'minun mu'minatan in sakhida minha khulqan radiya minha akhar mu'mini baikin mu'mina idan yaki wani hali da take da shi to ai zai yarda da wani ko ba haka mata suke ba za ka ga wata ta iya kwalliya ta iya gyara ɗaki ta iya waye duk waɗannan abuwa kyale-kyale ta iya ma wajen girki da ɗan matsala ko ba haka bane wata kuma ta iya girki har zuwa ake gidanka nan a ci ta amma kuma wajen ado baya-baya take to ka gaya za ka yanzu <laughs> ga dole yaka wanda ta daidai sai ka karba jan kuskuren yake ta kokarin gyara idan rashin tsafta ne kai ka koya mata tsafta mana ka kawo kayan tsafta, kayan adan kayan shafe-shafen kana gaya mata kiwanka zo ki kwalliya yau da kullum kana koya mata kenan sai ta gyara amma daga wannan ka ce ke kaza ma ce zaka sake ta to in ka sake ta baka sauce za zaka auro ba kila wacce ka auro ta fita matsala shi yasa Allah ya ce to da yawa hakan zai faru kuma sai ya zama Allah ya sanya alkhairi sai ka ga ibn kasir nan yake cewa kama qala ibn abbas fi hadhihi al-aya huwa wato huwa an ya'tifa alaiha fa yarzuqu minha waladan shine kuma sai kaga ya dawo ya ji tausayi suna tare zaune sai kaga Allah ya azurta su da da wa yakunu fi zalika alwaladu khairun kathir sai ga dan ya zama mai wato mai alkhairi mai yawan gaske sai ga bayan an batan da kila hasaki ya shiga kuma yan dawo an shirya sai ga ta zo har ta haifi yaya wanda kuma Allah zai sa musu albarka kila ka ga wani hafizin Qur'ani kila ka ga wani dan kasuwa ka ga wani sai kuma ka ji ka ga fada sai da aka dan sami rabuwa ka ga yaran nan gashi kaza ka kai da kanka zaka ta bada labari to shi yasa kullum ba abinda zai saita mu sama da Qur'ani da Sunna dan adam kwakwalwarka kadai a ce da ita za ka gane daidai ka bi daidai wallahi ba zai ba dole sai da haske na wahayi saboda Allah shi ya halice mu ya san ɗabi'u mu ya san halin mu duk waɗannan abubuwa Allah ya san za su faru ga ɗan adam shi yasa sai aka sauka mana da ayoyi da nassi da in mun bi su shine zai sa mu zauna lami lafiya mu zauna kuma mu ji daɗin rayuwa da matanmu an fahimta da kyau to ga wannan aya haka ya kamata mu fahimce ta me Allah ya ce وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نعم نعم برمجي يعني Allah madaukaki yace wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin idan ɗayan ku ko idan kuka yi nufin canza mata a bigiran wata mata wa ataitum ihdahunna qantara kuka ba ɗayan su wato kindari shine himilin dukiya mun karanto kindari can cikin suratu ali imran farko farkonta ma'anar kindari fala khudhu minhu shay'an to kar ku karbi komai daga wannan abin da kuka bata na sadaki din ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina shin yanzu kwa karbe shi a matsayin buhtanan wato kage haka abinda yake nasu ku ce naku ne wa isman kuna masu zunubi da laifi mubinan bayyanannen zunubi wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din ta yaya za ku karbi sadakin da kuka ba matanku bayan sashi ya buƙaci sashi ko kuma sashi ya kwanta da sashi wa akhazna minkum mithaqan ghaliza kuma sun riga sun dauki alƙawari da gare ku na alƙawarin za ku rike su za ku kyautata zama da su alƙawari mai nauyi lokacin ɗaura aure sai da aka yi alƙawari za ka riƙe za ka ba ta komai za ka ba ta sadakinta ma ka bayar Allah ya ce wa kaifa ta ku zo na ta ma za ku karɓe shi ayin hakan ba daidai ba ne ba afda ba'dukum ila ba'd bayan sashi ya auka masashi wa akhazna minkum mithaqan ghaliza bayan kuma sun ɗauki wani alƙawari da gare ku cewa za ku rike su riƙewa na aminci riƙewa na gaskiya shine alƙawari mai girma to wannan ayar ita ma magana ake akan kana da mata sai zama ya ki daɗi to sai kaga cewa zaman da ka zauna ka ta cutar da ita tunda saki hannunka yake yanzu bari ka sake ta kawo wata shi ma a wannan lokacin shine Allah ke cewa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin idan kuka yi nufin canza mata a bigiran wata mata din wa ataitum ihdahunna qintaran kuma yayin auren kun ba su kintari shine dukiya mai yawan gaske a ɗauka kamar yau ka ce ka ba ta miliyan goma to sai ya zama cewa yanzu kuma auren kake gaba za ka iya zama da ita ba to shi ne Allah ke cafa la ta'khudhu minhu ko komai koyaya wani abu daga cikin wancan indari ba za ka karɓa ba kai ka ce ba ka so Shi ke nan, abinda za ka ka sake ta Allah ya haɗa ta da wani tunda kai zaman ya ƙi daɗi sadaki kuma ta cinye kayanta tunda an riga an yi aure ta tare shi kenan sadakin nan ko miliyan nawa ne kai mata ka kashe a wahalar aure ba ka da ikon ka koma ka ce ta baka kayanka to shine shi ma yana kama da waccan cewa irin haka in ta faru ba za ka zo kai ta matsa mata dan ka ga auren yayi wahala ka kashe kuɗi kayi waye shi shikenan sai ka zo kuma kai ta mata ba daidai ba saboda ta fusata ta fanshi kanta saboda yanzu so kake dama ta fita ka kawo ta ka san akwai wasu an jarabce su kuma da canza mata da zaujin makana zaujin da ya wuro ta wata biyu wata uku ko shekara ɗaya shekara shi shikenan musamman wasu masu iko su suna ga auren ba komai bane har ka ji mutum yana cewa shi canza mata kamar canza hula ne wannan ba daidai bane ba daidai bane ba za ka so a sako ma ƴaka ba ba za ka so a sako kanwarka ba ko yarka ko babarka to dan me yasa zaka saka ma wani duk wacce ka saki ta ɗayan wannan abubuwa ne ko yau wani ce ko kanwashi ko kuma babarsa ko kuma yashi to dan me yasa zaka saki aure ana yi ne dan a riƙe a zauna a ce maka ma juna to idan har ya zama cewa zaman yaƙi kai a yadda kake ji ba za ku iya zama ba in kuka ci gaba da zama za ka yi cutar da ita to za ka canza ka kawata. sai dai zaka canza ne idan har ya zama matanka akwai gurbi menene gurbi ya zama ɗaya ce zaka karo ta biyu a ta biyu zaka karo ta uku ta uku zaka karo ta hudu amma idan hudu ne cif cif to ba fa maganar gurbin da zaka saka Ka ga sai dai in ka saki wata to wannan sakin ka saki sai ka ji tsoron Allah in ba wani laifi bai kamata ka sake ta ba in ko har da laifi ka sake ta to duk abin da ka kashe na sadaki a wannan lokacin ba za ka so ba za ka zo ka ce ta baka ba shine Allah ke cewa fala khuzu minhu shay'an atakhuzunahu buhtanan wa isman mubina za ku karbe shi ne a matsayin ƙarya cewa kamar ba nasu bane ko kuma a matsayin zunubi ko kuma a matsayin wani abu wanda yake cewa kuna jin ba nasu bane a a ai shi sadaki Allah yake cewa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din bayan sashin ku ya buƙaci sashi ko kuma an je an tare an sa labule yin malamai sun ce idan miji ya tare da matar shi aka sami kwanciya ta aure ta cinye sadaki wasu malaman suka ce inda ya suka saki labule shikenan domin a lokacin ya halatta ya ga a jikinta inda ba wanda ya halatta ya gani sai shi ko da ba su kwanta kwanciya aure ba ta ta cinye sadaki haka wasu malaman suka ce tunda ya riga ya saki labule ba kowa daga shi sai ita an fahimta da kyau to in dai wannan ya faru to shikenan ba fa magana ka zawo ka ce kuma za ta baka sadaki domin in kai hakan kayi laifi domin lokacin da za ka ɗaura aure sai da kai alƙawari za ka ba ta sadaki ko ma gashi ka ba ta za ka rike ta tsakani da Allah aka karanto wato khutbatul haja mutane duk suka shaida sannan ka zo ka ce yanzu kuma za ka ci amanata wannan ya saba saboda haka har yau mazaje wanda Allah ya hore masu dukiya a yau da yadda mata suke neman mazajen aure bai kamata ka zama zawak ba mai ɗanɗana mata bai kamata ka zama mai sakin mace babu hujja ba irin su ne za ka ga Allah ya jarabci rayuwarsu su kuma Allah ya kwashe mata albarka ka auro ɗan ƴan waccan ka saki ka haifi ɗaya biyu da ita ka saki 'ya'yan sun zama rayu ka auro na waccan ka saki Ka ga a cikin gida da iyaye wato yara daban-daban sai kusa-kusa kai guda goma kowane yaro ko shi daban ina iyayen ba su a gidan ya aura ya saki ya aura ya saki to sai kaga in ba sa ba alhakinsu ya dawo kan shi ƙarshen rayuwar shi ya kasa jin daɗin rayuwa ya kasa nutsuwa? waɗannan 'ya'yan da ya haifa ya raba su da iyayensu su kuma 'yansu zama babu wani ƙauna mai kyakkyawa tsakanin shi da su saboda wannan ciwa na ba su da iyayen nasu yana ne yana damun su wasu mayan su kewaya can su hada kai da kuwar tasu kaga suna neman da su ƴaƴan da ita uwa duk zama abokin gabanka to shi yasa ƴan uwa mu ji tsoron Allah wannan bayanai duk da ake yi ana yin su ne a matsayin hukunci sai mu yi kokari mu gyara mai Allah ya ci ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا الله مدوكك نعم Allah madaukaki ya ce na tankihu ma nakaha minan nisa kada ku auri abinda wato mace kunda iyayenku suka aura minan nisa'i daga cikin mata illa ma qad salaf sai abinda ya riga ya wuce ya shude innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila yin hakan alfasha ce sannan maqatan wani abin ƙi ne a zuci sannan wa sa'a sabila yin hakan hanyar shi ta munana kafin nan akwai wani hadisi da na so karanta mana hadisin muslim wato wanda annabi ya faɗi hajjin sa na ban kwana cikin hudu su doguwa inda yace wastawsaw bin nisa'i khaira ina maku wasiya game da mata ku kyautata musu eh a kula da su a kula da haƙƙin su fa akhastumu hunna bi llah annabi a wannan hudu ba yake cewa ku sani ku rike su ne da amanar Allah wastahalaltum furujahunna bi llah an halatta muku farjojin su da kalmar nan ta Allah lokacin da za a ɗaura aure sai da aka karanta cewa wannan matar kai an baka eh an karɓa sannan kuma ga shedu sun shaida ga sadaki sannan liman yayin addu'a ko ba haka yake aure ba to sannan ka je ka ci amana muna da bayani 'yan uwa saboda al'ummar mu zamantakewa mu society mu na yawan sake-saken aure da yawan lalacewa shabin yayi yawa babu daɗi babu ko kaɗan da can da za ka ga iyaye aure da can iyaye suke ma ya'ya aure amma ana zaune lafiya Da bai san yarinyar wasu za su nemo a ɗaura auren a kawo a zauna kuma lafiya lau amma kai da kanka za ka je ka nemo a dinga soyayya har ma soyayya ta wuce ta ka'ida ta shari'a amma da an zo shekara ɗaya shekara biyu sai ka ji auren ya balle ita yarinyar ka ɓata mata rayuwa shi kenan wani je ce zai sake auro ta haka wani kuma daga nan shi ma alhaki haka zai ta zama kila ya kasa samun auren wata ba daidai ba ne yan uwa mu ji tsoron Allah mu kula da wannan nasoshi din yanzu wani hukunci ne sabo za a shiga Allah ya ce wala na ma nakaha ukun minan nisa kada ku aure abin da iyayenku suka aura na mata da can lokacin jahiliya mun sha fadi hakan na faruwa to shari'a ta zo ta haramta illa ma qad salafa sai abin da ya riga ya gabata ya shuɗe ya wuce huka na fahishatan yin hakan alfashaci laifi ne babba maimunin gaske wa makatan ma'ana bugunan kina abin da rai ma ke kyan abin wasa a sabila a ce mutum ya auri matar babansa ai akwai muni wannan to kaga shari'a ita ce ta zo ta gyara zamantakewa ɗan uwa wannan fa kafin zuwan musulunci duk da ake gaya mana wannan haka abin yake fa yadda ka san awaki bunsuru da akwai haka ke rayuwa kuma arna yanzu haka suke rayuwa ga sunan kuna ganin su wannan duk kyale-kyalen da wannan abin din nasu haka suke kama bunsulaye to kai da Allah zai zata da musulunci haka zai taka da wannan hasken da wannan shari'ar amma ba za ka yi alfahari da ita ba sai ka ta ganin kamar arnancin su ne abin sha'awa su kake kallo kuma su kake so kai koyi da su to Allah ya haramta wannan me Allah ya ce حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ۖ وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما نعم الله ملوك كيتي حرمت عليكم أمهاتكم أن هرمتا مكو أولا إيا ينكماتا ماتا وبناتكم دا آيانكو وأخواتكم da ‘yan uwanku mata, wa an matukum da gwaggunanku ‘yan uwan mahaifi kenan. wa khalatukum da innoninku su ne ‘yan uwan uwa wa banatul akhi da ‘ya'ya mata na ɗan uwanku wato ‘ya'yan ɗan uwanku wa banatul ukhti da kuma ‘ya'yan ‘yar uwanku duk an haramta muku aurensu wa ummahatukum allati arda'nakum haka nan da wato iyayen da suka shayar da ku wa akhawatukum min rada'a da ‘yan uwanku da kuka haɗa shayarwa aka shayar da ku tare wa ummahatu nisaikum hakanan da ma wato iyayen matanku surukai kenan ko warabaikum warabaikum allati fi hujurikum nisaikum hakanan da ya ake kiranta agola agololin ku waɗanda suke wato a cikin gidaddajin ku min nisaikum wanda suka zo daga matanku da kuka aura suka zo da su kenan allati dakhaltum bihinna wanda kuka riga kuka tare da iyayensu fa illam da takunu dakhaltum bihinna idan ba ku riga kun tare da iyayen ba fala junaha alaikum fa babu laifi kwa iya auren ita ba dan ita golan kenan wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum har wa yau an haramta muku auren matan ƴaƴanku ku kenan ko eh auren wato matan ƴaƴanku maza alladhina min aslabikum wanda suke daga tsatsan ku ba na tabanni ba wa an tajma'u bainal ukhtaini har wa yau an haramta maku hada ƴan uwa guri guda kana auren ya kana auren kanwa an haramta maku wannan illa ma qad salaf sai abin da ya riga ya wuce tun lokacin jahiliya Allah bai kama mutane da laifin da bai riga ya haramta musu shi ba inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai ne kamar da duk abin da aka aikata kafin shari'a ta zo Allah ya gafarta bai kama laifi akan wannan to wannan ayoyi su ake cewa wato waɗanda aka haramta ita shari'ar musulunci kullum asali tana ware abin da aka haramta ne a gaya ma kaza haram to abin da aka yi shiru akan shi shi kuma ya zama mai kenan ya zama halal za a iya lissafo maka matan da aka halatta maka ba suna da yawa amma wanda aka haramta maka za a iya lissafo maka su a jera maka su to shine anan aka aka lissafa su guda bakwai zamu ga daga tsatso ne sannan guda shida su kuma sun samu ta hanyar wato surukuta da hanyar surukuta da kuma hanyar shayarwa shayarwa ta hada ku akwai sunna ta ƙara na bakwai wanda hada wato ainihin goggo da yatta kana auren ya kuma ka ɗauko ta ka haɗa shi ma an haramta kamar yadda aka haramta maka haɗa yan uwa kana auren ya kana auren kanwa ina ga sai mu ɗan maimaita don mu daɗa fahimta ko aka ce mana, alaikum Umma ummahatukum an haramta muku iyayenku mata wannan kowa ya fahimta kuma da zuma mun ji ko sannan wa banatukum da ƴaƴanku mun aka ce ƴaƴa mata naka na cikin ka har da jikokinka ƴaƴa mata don su shiga karkashin wannan sannan wa akhawatukum sune na uku kenan ko ƴan uwanku da kuke ka ce ko kuma a li'abiyarka ce ko li'ummiyarka duk sun shiga ƙarƙashin ƴakwa a nan wurin wa amma tukum haka nan gwaggunan ku wanda suke ƴan uwan mahaifinka su ake ce ma gwaggo wa khalatukum ko kuma innonin ku wanda suke ƴan uwan mahaifiya ko yatta ko kanwa duk haramun ne aure ya shiga tsakani wa banatul akhi da ƴaƴan dan uwanka wanka ne kananka ne yana da ƴaƴa mata haramun ne aure ya shiga cikin tsakaninku sabanin ƴaƴanku ɗanka zai iya aurar waccan ya tashi haka nan shi ma ɗan shi zai iya haka dai amma wannan aure kai ba zai shiga ku ba haka nan wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴar uwa mace ƴar uwarka tana da ƴaƴa haramun ne ka aure ta ka aure ƴaƴan amma ɗanka zai iya zuwa ya auro haka ne ko sannan wa to kaga waɗannan su ne guda nawa kenan guda bakwai duka wannan haramci ne ta ɓangaren tsatso ta bangaren haduwa ta haihuwa da jini sai Allah ya ce wa ummahatukum lati arda'anakum haka nan da iyayen nan da suka shayar da ku kai ne aka ɗauke ka aka kai ka can wata mata ta shayar da kai kila ma ba kabilar ku ɗaya ba bayaran ku ɗaya ba ke ma launin fata kuma ba ɗaya ba to tana shayar da kai wannan ta zama baba ka ta shayarwa babu hali ka aure ta haramun ne Allah ya ce wa akhwatukum min radaa da ƴan uwanku na shayarwa dan uwa na shayarwa an ɗauke ka an kai ka sha nono wurinta tana da ya to wannan yar ta haramu ne ba za ka aure ta ba an fahimta da kyau wannan abin da yake kina a nan wurin yan uwa na shayarwa sai dai shayarwa din ita raza'a din kamar ya hadisi ya zo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa kana fima unzila min alqur'ani ashara rada'atin معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضا وتؤنه بخمس مع... بخمس معلومات وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في فيما فيما يقرأ من القرآن عائشة تكي تشيوا واتو داتن شاير واسي an sha su goma su suke haramta wato wannan haramci ɗin sha ɗayarwa ɗauko sha bashi nono sha ya saki sannan wani lokacin a sake bashi wani lokacin a sake bashi har so goma da to sai aisha ta ce sai kuma daga baya aka shafi wannan hukuncin ya zama abinda aka dawo shine khamsa rada'atin wato ainihin sha biyar idan yaro ya sha nono so biyar ba wai lokaci guda ya kama nono ya sake ya kama ba wannan ya so biyar ba shi yake ne ba ya sha yanzu wani lokacin a sake bashi wani lokacin a sami biyar to shine ke haramta wannan haramcin aure ɗin ita uwar ta haramta ‘ya'yanta duka aure ya haramta tsakaninsu sannan kuma ya zo a cikin hadisi annabi na cewa yi haramu minan raza'ati ma yi haramu minan nasabi duk abin da wato nasaba take haramta wato ita ma shayarwa tana haramtawa ai an sa abin da nasaba take haramtawa to haka nan shayarwa ita ma ka sha nonon wannan matar kinan kaga ƙannanta sun zama inonuka kenan kuna ganewa saboda me sun zama me ƙannan mahaifiyarka ba haliku aure haka dai duk abin da nasaba ta haramta to shi ma yana haramtawa haka yazo cikin hadisi annabi ke cewa inna rada'ata tuharrimu ma tuharrimu alwilada abinda haihuwa take haramtawa to shayarwa ita ma tana haramta shi to banda wannan sai wato ainihin wa ummahatu nisaikum da iyayen matan ku surukai kenan ka auro mata to daga nan wacce ta zama haramun wa ibukumin latifi fi hujurikum haka nan da kuma wato ainihin ku abin nan agola agola wacce take karkashin kulawarka tana gidanka duk da aka ce malamai suka ce wannan ba mafhumi a kansa ba dole sai tana gidanka ba Ya'yanta dai da ta haifa can daban ba da kai ba to su ma haramun ne aure tsakaninku tunda ainihin kana auren babata wa an na bainal ukhtaini haka nan ku hada tsakanin yan uwa guda haka ne okay na yi tsallake ko an nuna man lokaci shi yasa nake ta kokari wannan shigar da abin nan ko eh wato sai Allah yake cewa wato ainihin da matan nan wanda suke kuka shiga kuka tare da su fa in da takunu bihin bihinna fala junaha alaikum ita agola sai an tare da babata. inda ba a tare ba to ka iya auren yar da malamai suka ce ita uwar ta iya yadda in ka bayan tunda baka tare ban auren ba a tare ba ka saki uwar ita za ta iya yadda ka auro yarta amma ita yar za ta yadda ka auri yar ko da ba a tare ba auren aka aka tarwatse za ka yi auro uwar ba zai yiwu ba to haka ya zama cewa kina an bambanta tsakani kenan to na ga saboda lokaci ko an yi karatun ba zai shiga cikin abin da ake dauka ba na ga dole mu tsaya nan darasi na gaba sai mu dora da karishin bayani wanda ke karkashin wannan akwai dan uwa Alhaji Buba Jada wanda yawanci duk shekara sukan kama ni ziyara nan da azumi da yan uwa tawagasu su wato bangaren izala ta jos kenan wanda suke a nan kano suka kama da ziyara wannan majalisi na tafsiri to kusan wata ɗaya ko biyu ma bai da lafiya na kwanci asibiti da nasarawa aka yajin aiki aka mai da shi gida yanzu mai da shi wani asibiti nan wajen na naƙibawa yana kwance ba lafiya to je ya mace shi ta bugo take faɗin halin da yake ciki na larura cewa da Allah yana neman yan uwa su taya addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya tashi kafadarsa sannan ina ganin ba laifi bane ba wai cewa muka yi zamu abin nan ba amma akwai buƙatar kowa ya dan fito da wani abu za a zaga zaga ta musamman badda waccan ta hukumar masallaci wannan ta musamman za a zaga dan tattaro na abu a je a gaida shi kuma a miƙa mashi saboda dan uwa ne mai kokari kuma mai himma mai kokari wajen da'awa da kuma kokarin hada kan malamai saboda haka akwai bukata a zaga da Allah kowa ya dan fito da abinda Allah ya hore mashi mu hada mu bayar ina ga eh, sai a sami yan uwa sai a zazzaga ko a sami wanda za su zaga din yadda zagawa za ta zama daban yadda abinda aka hada din zai zama na shi wannan taimakon ina masu zagawa ina su gansu to eh kai nan wajen shi kuma yayin nan wani a waje nan wani a waje can a zaga maza a tattaro kowa ya bada abin da Allah ya hone mara lafiya yau ko ba asibiti na private yake ba kowa san abin da yake bukata fama na kashe kuɗi da sayan magani kuma musamman jinya ce zafi lallai akwai bukatar mu taimaka sosai Allah ya bashi lafiya duk wanda suke fama da rashin lafiya asibitocinmu da gida Allah ka tashi ka faɗa su Allah ka ba su lafiya kuma Allah ya kare mu da lafiya السلام عليكم malam mai tambaya yake cewa ah, yana da mata guda biyu daya ranar kwanan tara sai ta yi tafiya zuwa biyar da wata dawo wasu